Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 12 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma ne tare da alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga kanun labarai. To Baba, wutar daji tana ci gaba da barna a bangarori biyu na jihar California a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci iska mai tsananin kusoshin jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun ba da tabbaci cewa za su kalubalanci duk wani yunkuri na yin shishigi a wato binciken da mula ke gudanarwa kana masu kada kuri'a yankunan gabashin ukraine da kremlin ke marawa baya sun gudanar da zaɓe da shugabannin ƙasashen duniya ke bayyanawa a matsayin shirme to kanan labaran kenan kuka ji bayan labarai za ku ji cewa 'yan sandan jihar imo sun kama wasu mutane da abubuwan fashewa wanda 'yan sandan suke zaton bam ne gaskiyar magana akwai wanda muka kama din ah, mun kama su a kolu roundabout kusa da uba bankin uba mun kuma samu dynamite wanda muke sa ran bom ne to a jamhuriyar niger kuma jam'iyyun adawar kasar ne suka gudanar da wani gangamin kalubalantar gwamnatin kasar a jiya lahadi akan abin da suka kira rashin iya mulki na sun tana yawa wasu 'yan Nijar sani ba wallahi wannan gwamnati an bar shi in ba a taka mishi birki ba in ba a ce a yi hankali ba ba a san inda zai kai mu ba sarfilo hashim gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma bari mu fara da cin jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu a sa'a ta goma sha ɗaya ranar goma sha ɗaya ga watan sha ɗaya wato shekaru ɗari bayan yakin duniya na ɗaya shugabannin ƙasashe saba'in suka taru a dandalin agde trumper na ƙasar faransa domin tunawa da miliyoyin mutane da suka mutu a wannan yaƙi shugaban amurka da takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin su ne shugabanni biyu na ƙarshe da suka isa wurin bikin a jawabinsa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi magana a kan sadaukar da rayuka da aka yi shekaru da dama da suka gabata a yakin da aka shafe shekaru hudu ana yi a turai ya ce alfahari da ƙasa aka akasin kishin ƙasa ne ya ce tsofaffin miyagun ɗabi'un da aka yi fama da su a baya suna ƙara da suka ƙara kawo rudani suna nunan kuso kai wato wani lokaci tarihi yakan yi barazanar sake bayyana ya yi ƙoƙarin mai da hannun agogo baya a zaman lafiyar da muke zaton mun samu a dalilin zubar da jinin kakanninmu. daga baya jiya lahadin macron ya jagoranci wani dandalin wanzar da zaman lafiya da shugaban kasar jamus angela merkel ta ce an yi ne da nufin nuna irin kokarin da ake yi na ƙara samun zaman lafiya a ƙasashen duniya ko da yake har yanzu akwai aiki tukuru a gabanmu shugaba trump mai yaya taƙidar kishin ƙasa da fifita amurka bai halarci wannan zaman ba. wutar daji tana ci gaba da banna a bangarori biyu na jihar california a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci iska mai tsanani kawo yanzu mutane 31 suka rasa rayukansu kuma mai yiwuwa adadin ya karu yayin da ma'aikatan ceton rayuka suka isa yankin da wutar ta laƙume babban jami'in 'yan sandan arewacin california ya bayyana cewa har yanzu ba a san inda mutane 228 suke ba waɗanda suke zaune a wannan wuri. dubban mutane sun fice daga gidajensu domin ceton rayukansu ba tare da sun iya ɗaukar ko allura ba hukumomi sun ce an shawo kan kashi 25 cikin 100 na wutar daji a ɗaya bangaren california yayin da ɗaya bangaren kuma aka iya kashe kashi 10 cikin 100 na wutar kawai sama da ma'aikatan kwana-kwana dubu takwas ne suke kokarin kashe wutar dajin a kudanci da arewacin kasar jihar wutar dajin da ta tashi ta tashi ne sakamakon rashin ruwa da kuma iska mai karfi da ake kadawa jami'ai sun ce wutar dajin ita ce mafi muni a tarihin jihar kuma ta uku mafi muni a tarihin amurka cutar ebola da ta bulla a demokaradiyyar jamhuriyar congo ta kashe kimanin mutane 200 yayin da aka tabbatar sama da mutane 300 suka kamu da cutar tun lokacin da ta barke a watan agusta bisa ga cewar hukumomi ma'aikatar lafiya ta ce rabin waɗanda suka kamu da cutar suna zaune ne a birnin beni da ke kudu ladin kivu na arewa mai mutane 800 ya ce wannan juma'a tara ga watan nuwamba rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar ebola ya haura lokacin da aka sami ɓarkewar cutar karan farko a shekara ta 1976 a Yambuku da ke tsohon lardin Ikwata. Yanzu haka an tabbatar mutane 119 sun kamu da cutar yayin da aka tabbatar da mutuwar mutane 198. An samu barkewar cutar ne a yankin da kungiyoyi da ke dauke da makamai suke tada kayar baya. abinda ya tilasta wa ma'aikatan jin kai dakatar da ayyukan da suke gudanarwa ko kuma hana su gudanar da ayyukan yadda ya kamata a lokuta da dama tunda aka sami barkewar cutar ta ebola to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kusoshin jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun ba da tabbaci jiya lahadi cewa za su kare binciken da ake gudanarwa da ya shafi alakar ofishin yakin neman zaben shugaba donald trump a shekara ta 2016 da rasha daga duk wani shishigi da sabon mai rikon mukama a tony janar matthew whitaker zai nemi yi wanda ya rika kushewa binciken kafin trump ya bashi mukamin. shugaban jam'iyyar democrat a majalisar dattijai chuck schumer zai yi kokarin makala wani kuduri yayin da za a kada kuri'ar amincewa da dokar kashe kudin gudanar da ayyukan gwamnati watan gobe da zai bada damar ci gaba da gudanar da ayyukan inda zai buƙaci cewa a sakarwa mai bincike na musamman robert mueller kota ya kammala aikinsa ba tare da tsangwama ba. dan majalisa gerald nadler wanda ake kyautata zaton shine zai zama shugaban kwamitin harkokin shari'a a majalisar wakilai idan jam'iyyar democrat ta karbi ragamar shugabancin majalisar a watan janairu ya ce abin da kwamitin zai yi na farko shine gayyata wituka ya ba da bahasi idan ta kama a tilasta shi bayyana gaban kwamitin domin sanin abin da ya sa yake kushe wannan bincike. sai dai mai ba trump shawarwari kellyanne conway ta yi watsi da damuwar da ake bayyanawa a kan abin da watuka ya faɗa a lokutan baya dangane da binciken kwamitin mula ta ce ban ga wata shaida da ta nuna cewa ya san wani abu dangane da binciken kwamitin mula wanda yake gudanarwa ba daga ƙarshe masu kada kuri'a a yankunan gabashin ukraine da kremlin ke marawa baya sun gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi jiya lahadi zaben da shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya bayyana a matsayin na boge an tsawata tsaro a yankunan donetsk da na lugansk inda jami'an tsaro dauke da makamai suka rika sintiri amurka da kuma kungiyar tarayyar turai dukansu sun bayyana zaben a matsayin haramtacce wanda kuma zai kawo koma baya a yunkurin da ake yi na waza da zaman lafiya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla bari mu faro daga jihar imon tarayyar najeriya inda 'yan sandan jihar suka kama wasu mutane biyu da wani abubuwan fashewa da ake zaton bam ne kuma tuni 'yan sandan suka fara gudanar da bincike akan abubuwan fashewar ga dai wakilinmu alphonsus okor igwe da karin bayani a cikin wannan rahoton Hukumar 'yan sanda ta jihar Imo ta kama wasu bata gari ɗauke da wani abu mai fashewa a garin Olu da ke yammacin jihar. yayin da za su wani bangaren garin domin su ta da shi a halin yanzu dai yan sanda suna nan suna gudanar da bincike akan batun in ji kwamishinan rundunar yan sandan jihar malam da suke galadanci. Gaskiyar magana akwai wanda muka kama din ah, mun kama su a Olu roundabout kusa da UBA bankin UBA. Mun kuma samu dynamite wanda muke sa ran bom ne mun ba yan EOD namu anti bomb disposal unit namu suna kan bincikawa su gane menene abin da ya faru. To bincike dai muna kai yanzu haka. Ba gane daga ina suka samo kuma menene manufarsu kuma daga ina ina ne inda suka tankara. Da su a yanzu ka turo abin da ake ciki kenan. ya lamarin ya faru? Malam Abubakar Musa shine limamin babban masallacin garin Olu. Ranar Juma'a kamar karfe tara na dare wasu mutane guda biyu suka zo nan masallacin mu. So tabbas akwai wasu yaran mu guda biyu masu tireda da a bakin kofa. Hmm. Sun sai sun gan su don ɗaya daga cikin su yana saye da wando kirikota na soja. To wannan mutane da Allah bai ba su yi kuma sai su ga mutane sun yawa lokacin karfe tara mutane suna ta jirga jirga gurin na waje suna shigowa na ciki suna fita da sauransu dai haka. sai suka hau mashin suka hari wata anguwa can kuma ana cema anguwan ijaji da hmm. niyan za su kai wannan bombin a can yayin da malam yusuf aliyu ɗaya daga cikin waɗanda suka shinshino lamarin ya shaidawa muryar amurka cewa ko shakka babu haka ne lamarin ya auku muna nan zaune a bakin masallaci daren juma'a To mun ga wasu mutane guda biyu sun zo da mashin suna zaune ɗayan da suna tsara kakin sojoji. To muna ganin su musa abin da aka yi da su ba. To sai suka ga idanun mutane suna kallon su duk inda sun kai dai mutane na kallon suna ga jama'a sun yi yawa. Sai suka hau mashin suka yi gaba suka ce bari su je Ijaci Barak. To su hau mashin sun tafi sun kai bakin UVM Bank. Akwai wasu ma'aikata masu gadin wannan wurin. Mm. To sai suka canja mashin sai lokacin musu sabko sai ɗaya ɗayan ya ce musu ai soja ne ya buke zakwa fitar yin sai ce a'a ka ga ba haka za a yi ba in ma mm. kai soja ne ka sabko ka ba mu ID card naka shi da kenan sai ka fice to sai tsaya a wannan gaddama yana wannan gaddama har dai sun ga ya sabko da ya sabko na ɗauke da wata jaka jaka sai suna ga yana ɓoye ta sai suka ce mai ke cikin jikan da ake ɓoyewa kamar jikan ta kuma na sun fito cikin jikan sai hana su jikan da suka kama shi dai sai suka gaba mu a cikin jikan tashi irin wannan bam din nan katu da ya kai girman kwallo to ni sun gaya mana sunan shi amma sunan nashi na manta Mm. To sai suka tambaye shi daga ina yake da wannan ina za shi da shi. Sai da suka bashi wahala suka bashi kashi sannan ya ce aiko shi aka yi. Mm. Daga ina aka aiko ka daga fatakun ne aka aiko shi. To haka ma jami'an tsaron da suka kama shi suka hada shi da SS suka yi binciken da suka yi mai da daren nan a shekaru da sahiyar asabar sun ka yi awar da shi. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Yeah, ƙasa ne ci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu na faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. a gaida Alfonso Sokore Ugwe. a jamhuriyar Nijar kuma jami'un adawan kasar ne suka gudanar da wani jerin gwano tare da gangami a jiya lahadi a birnin yamai da nufin kalubalantar gwamnatin pnds tarayya wato mai mulki kenan wanda suke zarginta da rashin iya mulki lamarin da suke yi wa kallo wata babban barazana ga demokaradiyyar kasar daga birnin yamai ga silibu muni barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton dubban 'yan nijar ne suka karbi gayyatar kawancen jam'in hamayya na fddr a wannan lahadi waɗanda suka taru a dandalin Place du kafin su yi tafiyar da ta kai su dandalin Place de la Concertation da ke kofar majalisar dokokin ƙasa inda suka gudanar da gangami wanne shika-shikan tafiyar a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman suka yi jawabai. Tsohon shugaban ƙasar ta Nijar na mai cewa 'yan uwana 'yan Nijar abin bakin ciki ne da kasar mu ta fada cikin mawuyacin hali a yau sakamakon rashin iya mulki lamarin da ya haifar da taɓarɓarewar komai a kowane fanni kama daga siyasa tattalin arziki da fannin al'adu in ji shi gwamnatin pnds tarayya na mai kirarin gudanar da manyan ayyuka a tsawon shekarun da shugaba muhammadu isu ya yi a karagar mulki sai dai shugaban jam'iyyar ordn tarmamuwa kusa a kawancen adawa na frdr mamman sani adamu na cewa waɗannan ayyuka ba a yi su don talakawa ba. Sun ce su ba mutanen da suke rarraba awaki ba ne ga mutane. Su eh, ba san su ba talaka ramcen kuɗi jika biyar ko jika goma ba. Suka ce su ayyukansu na miliyar ne dubu dubu. To mine da aikin da suka yi sun yi jirgin ƙasa daga mai zuwa doso. Akwai wanda ya shiga ciki? Akwai kayan da aka kawo? Akwai sufurin da aka yi da ciki? to kudin Nijar sun shiga ciki. Tsohon ministan harkokin wajen Nijar Ibrahim Yakuba wanne jam'iyyarsa ta MPN kishin ƙasa ta raba gari da gwamnati mai ci a watannin baya ya halarci zanga-zangar ta 'yan adawa na san tana yiwa wasu 'yan Nijar sani ba wallahi wannan gwamnati an bar shi in ba a taka mishi birki ba in ba a ce a yi hankali ba ba a san da zai kai mu ba so muke mu shiga cikin kasan mutane ba kasan al'umma ba wasu mutane ne sun samu iko suke so da karhin iko da karhin kuɗin da suka samu a cikin iko da karhin tsoron da suke so su ba mutane su rike wannan kasa shi kun ba ta yi da yake mai da martani kakakin jam'iyyar pnds tarayya alhaji asmanu muhammadu ya musanta dukkan zarge-zargen na 'yan adawa wannan 'yan adawa mutane ne wanda ai sun yi ikon kasan nan kuma sun taba ikon kasan nan saboda haka in sun zarge mu da cewa ba mu iya iko ba ba mu ba mu san yadda ake mulki ba gaskiya ne tunda mu ba mu sata kuma ba bari ba mu bari ai sata amma kasan nan yau wanda ya shekara biyar bai zo kasan nan ba in ya zaka sai ya bace musamman in ka zo garin Yamai hanyoyin da zaka zaka kasa ka sani a da yau in ka zo can zaka bace gangamin na kawancen fm air ya gudana ne cikin wani na juyayi a sakamakon rasuwar wani na hannun daman shugaba muhammad usman wato tsohon ministan ilimi mai zurfi a zamanin jamhuriya ta uku amadu lawan edmond wanda allah ya yi wa cikawa da asibar wannan lahadi a asibitin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman Muni Barma, a shirinmu na hantsi za ku ji cewa mu mun kira sunan abin da ya je a gurin siyasa ne ba kuma maganar taimako ba to na ji in magana taimako ne a lokacin da abin ya faru ina yake shin a lokacin shi ba gwamnan taraba ba ne ko kuma a lokacin bai ji cewa abu ya faru a gimbun ba ne ko kuma a lokacin bai san cewa mutanen gimbu za a taimaka musu ba sai a yanzu suke neman agaji saboda haka fada ya kare tun wata ɗaiɗaiɗai wata goma yau bai je ba sai yanzu ya je lokacin siyasa ya zo ya je zai je musu siyasa da sunan cewa ya je ba da release musu check to madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoto akan ziyarar da gwamnan jihar taraba darius dixon isiyaku ya kai a yankin mambila wadda ta sha fama da tashe-tashen hankula a jihar taraba lamarin da ya janyo ce ku ce ga ainihin gwamnan sai dai waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe goma sha biyu ne da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum A shirinmu na baya da muka kawo muku mun fara duba batun tsaro da ya addabi wasu sassan jihar Zamfara. Inda har yanzu ake ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu je ba su gani ba. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin mun fara kawo muku hirar da wannan fili yayi da Bala Muhammad wanda yake dan asalin jihar Zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati. kan zahirin abin da mutanen jihar Zamfara suke fuskanta na cin zarafi tare da zama cikin zulumi na rashin tsaro. Bala Muhammad ya bayyana cewa duk da sojoji da kuma jiragen yakin da gwamnatin tarayya ta tura zuwa jihar domin farautar masu tayar da kayar baya da kuma wanzar da tsaro a faɗin jihar. Amma har yanzu al'ummomin jihar babu wani sauƙi da suka samu. A yau za mu kamo ƙarshen hirar da muka yi da Bala Muhammad ɗin. Idan kuma Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin gwamnatin jihar kan irin matakan da suke ɗauka ko kuma suka ɗauka don ganin an shawo kan wannan matsala. suna Nasir Filhashin Gumel. Jihar Zamfara jiha ce mai mutane 'yan boko da yawa waɗanda na sani. Ba maganar tana tsakiyar yankuna da wayewa ta daɗe da shiga wajen ta boko da ta addinin islam misa mutanen yankin nan eh, idan wani abu ya faru ni abin da yake ban mamaki in har za a karbi kudin fansa babu jami'an tsaro ne da za a kai kara a ce har an yi cinikin naira miliyan goma miliyan ashirin. a ah, to ai su makaraban gwamnati kamar yadda ke ga maka makaraban gwamnati guda nawa aka kama da yawan sai da aka bada kuɗin aka sako su makaraban gwamnatin ma kansu saboda haka kamar da ka faɗa da yawan ainihin mu da yan boko mu kusan da yan siyasa mu sun riga sun sun sun sun sun bada mu sun yi felin din mu don ya kamata a ce sun fito sun yaya ta ainihin irin wannan abin da yake faruwa kamar yadda muke ji a sauran gurare misali kamar yadda yake ga maka wani guri za a sace mutum ɗaya ko mutum biyu ko za a rasa ɗaya ko rai biyu za ka ji kowa ya fito yana yaya ta irin wannan amma gaba ɗaya da 'yan siyasar mu da 'yan boko mu da ma'aikatan mu kowa ya juya al'umma mu baya sai lokacin zaɓe ya sannan su dawo su ce suna son ƙuri'un irin waɗannan talakawa to mene wanne riba za ka ba talaka da ya wuce ka kare masa ransa da dukiyarsa da mutuncinsa amma an zo gidanka baka da sukuni baka da mutunci an ɗauki iyalinka a gabanka an wulakanta a gaban wani lokaci a gaban mutum za a yi zina da iyalinsa babu abin da zai iya yi ko a kama yarsa a tabbata da a gabansa to wani irin wulakanci ne wannan baka tsira da mutuncinka baka tsira da dukiyarka ba ka tsira da rayuwarka ba so mai shugabanka ka zai maka ko mai wakilta ka zai maka an bala ai in kuma na fahimci hirar nan ma in ma za a zargi yan siyasa ka ce su ma jami'an gwamnatin ai ba su tsira ba saboda akan iya sace su su ma ah to misali in ai muna tunanin idan shi talaka ba ya da gata tunda wannan ainihin jami'i ne na gwamnati ya kamata a ce ai ita gwamnatin ta tashi ta sa ido ta kara ainihin jami'anta in shi har talaka ba da kima idon ta to amma abun mamaki sai kaga har su jami'an gwamnatin akan sace su a madadin a ce to bari a yi amfani da karfin ainihin security da ake da shi a je a karbo su sai kaga su ma wani za a ce kai an ba da kuɗi kafin aka sako su to idan har jami'in gwamnati da ita gwamnati ta san jami'in ta ne kuma za a je a yi negotiation a ba da kuɗi kafin a sako shi to shi talaka wani gata yake da shi in haka ne faɗa mana eh, don kullum nakan yawanci irin wannan abin ya taso nakan tambaya wasu kam waɗannan waɗanne irin mutane ne eh, 'yan ta'addan nan 'yan jihar zamfara ne ko kuma baƙi ne da suka shigo daga wani waje da abun zai bada mamaki a ce ana eh, ta'addanci na tsawon lokaci ko mutane a ƙauyukan jihar zamfara suke da zama to a waɗannan 'yan ta'adda kamar yadda kai wannan tambaya kusan zan ce da kai babu irin jinsin da ba za ka samu a cikinsu ba amma mafi akasari da tare da cewa waɗanda suke irin wannan ta'addanci akwai makiyaya da yawa a cikinsu amma makiyayan nan zaka da cewa waɗansu su ma ba 'yan Najeriya ba ne don akwai wani da na yi fira da shi wanda ya je wa wani jaje bayan da aka sako shi abin da yake cewa su suna faɗa musu cewa mu baƙi ne ai ba mu san ku ba saboda haka mutanen ku ne suka ba suke gaya mana ainihin kafin mu je mu ɗauko ku kuma abin da zai baka mamaki za ka tarar da wani lokaci za su gaya maka cewa irin yanayin gidanka da iyalanka da irin hudodinka da wa kake hudda yaushe kake dawowa gidanka yaushe kake fita so kaga har yanzu an ce idan akwai idan daddawa da wari idan bera da sata daddawa ma da wari a cikin din ma akwai masu basu bayanai na irin wannan na shiga da fitar mu kafin su zo su ɗauki mutane don dole ne bai yiwa garin da ainihin kai ba dan gari bane kuma ba dan gidan bane ka riga ka san ka san duk shiga da fitan mutum da irin yanayinsa da irin me mallaka amma an ka ji za su baka wannan labari wani zuman har za su tambaya ko kana so mu gaya maka sunansa amma su waɗanda aka kama da su ce ba su da bukata saboda sun san in an ma gaya musu ba abin da za su iya yi sai ma dai karshe ya zame musu tashin hankali tsakanin su da irin waɗannan mutane din to saboda haka kusa in ce da kai babu irin mutanen ba za su samu a cika akwai yan gida akwai kuma waɗanda baki ne amma lalle lalle kuma irin yanayin harbe-harbe da irin yadda suke kawo halin ba a ma rasa ainihin wato akwai hannun waɗansu gurɓatattun tsamutsan tsaro ko da retired ne a cikin irin wannan yanayi da yake faruwa su kaga idan abun nan ba an taka masa burki ba kuma su kansu al'ummar mu kamar yadda muka sha kira gare su lalle lalle ya zama wajibi su gane cewa a musulunci ka tsaya ainihin a kashe ka a wajen kare dukiyar ka jihadi ne balantana kai ka dauki dukiyar ka da ka gaji kai ma dan ta'adda to saboda haka ko da za a kare mu ya kamata al'umma mu su daina ba su daina bada kuɗin because in har ana ba su kuɗaɗen da irin wannan kuɗi ne suke sayan bindigogin nan masu tsada don kamar da na faɗa ba a rasa gurbatattun ainihin wato jami'an tsaro ko da suna cikin aiki ko kuma sun bar aiki wanda suke sayan musu da irin waɗannan makamai da tsada da kuma irin wannan bula bula din suke saya da tsada saboda suna samun wannan kuɗaɗe na banza da suke karɓa wajen fansa da in ba dan haka ba da yanzu wani abu an kai karshen sa a karshe ba mu shawari ko ba wa gwamnati shawari ko jami'an tsaro waɗanne matakai kake ganin an ɗauka za a iya shawo kan wannan matsala to alhamdulillahi ina tsammanin kwana-kwanan nan naji wata hira da aka yi da faransa da ɗaya daga cikin iyayenmu wato mai martaba sarkin zamfaran anka na ji shi inda yake faɗa da bakinsa cewa abin da yake faruwa ya kai la haula wala quwwata kuma za su ji hakkokin duniya su kai ƙara irin wannan abu da yake faruwa sannan kuma sun ba da dan wani lokaci kankane idan abubuwa ba su canza ba shi zai shiga baya da sauran talakawan su bi su in ba za a je ne kowa ya mutu su rasa rayukan su gara a yi masu haka to saboda haka lalle lalle mu wannan da muke ba gwamnati shine jami'an tsaro a babu wani wanda Allah ya mallaka wa ainihin dama a kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu da duk wani harkokinsu na rayuwa da ya kamata irin gwamnati kuma dole ne a yi wa gwamnati biyayya kuma bai dace ba a ce al'umma sun ɗauki makamai don kare kansu ba saboda shi kansa wata fitina za ta biyo baya ba karama ba ce to amma ya kamata gwamnati waɗannan sojoji da ake cewa an kai in har gaskiya ne da waɗannan jirage da ake cewa an kai a jihar zamfara an ce da ɗan gari akan ci gari saboda haka muna da mutane waɗanda yake ah, sun ba da rayuwarsu 'yan sa kai ne in ma suna da tasu matsala me zai hana gwamnati ta zauna da irin waɗannan mutane ta gyara irin wannan matsala ko mai duguri manga ko boko haram din nan yana daga cikin abin da yasa aka yi nasara akan su yan katu da gora da suka fito suka yi nuna wa ainihin jami'an tsaron nan wasu gurare ake shiga da su kafin aka yi ƙarshen wannan to saboda haka me zai hana ainihin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara da sauran hukumomin tsaron nan a zazzauna ko na karamar hukuma da irin waɗannan mutane a tambaye su su za su yi bayani sun san duk inda mutanen nan suke kuma a shirye suke su bada da rayuwarsu a je da su tare da an tsaron nan ai musu jagoranci in har ba su sani ba a ba su bayanan da ba su sani ba ai nafin su je inda mutanen nan suke ai maganin su amma in dai za a zo ana rara garke sai bayan an kashe mutane sannan su taho bisa yan ta'addan nan sun kashe na kashewa sun dauki daukewa sun tafi to babu ranar da za a samu ainihin wato bakin zaren wannan matsala bala Muhammad mun gode kwarai watakila sai wani lokaci mun sake samun damar zantawa da kai. To Nasiru ni ma na gode Allah ya saka da alheri kuma ina fatar wannan kira zai kai ga ainihin kunuwan waɗanda aka yi shi ah, domin su. Assalamu alaikum. Bayan da muka fara gabatar muku da wannan shiri mun ji wata hirar da muryar amurka ta yi da gwamnan jihar zamfara abdulaziz yara Abubakar wanda ya bayyana cewa yanzu haka za a ɗauki matasan ƙungiyar civilian jtf kusan dubu 8,500 da biyar da za a horar da su tare kuma da biyan su allowus naira biyar a kowane wata domin su taimakawa jami'an tsaro a jihar haka kuma ya alkawarin ba da tukucin naira miliyan ɗaya ga duk wanda ya sanadin da aka kama wani da ke ɗauke da bindigar ak-47 a jihar wanda daga baya kuma muka samu labarin gwamnatin jihar zamfara na shirin baiwa wani direba ladan naira miliyan biyu saboda ya bi ta kan wasu masu rike da bindigar ak-47 su idan allah kai mako mai zuwa za mu ji ƙarin bayani daga bakin gwamnatin jihar ta zamfara yanzu a madadin nasiru adam el hikaya ni sarfil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. madalla a gaida sarfi lashin gumal da kuma tawagarsa yanzu lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. wata daji tana ci gaba da barna a bangarori biyu na jihar california a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci matsanancin iska kawo yanzu mutane 31 suka rasa rayukansu kuma mai yiwuwa ne adadin ya karu yayin da ma'aikatan ceton rayuka suka isa yankin da wutar ta laƙumi. babban jami'in 'yan sandan arewacin california ya bayyana cewa har yanzu ba a san inda mutane 228 suke waɗanda suke zaune a wannan wuri ba dubban mutane sun fice daga gidajensu domin ceton rayukansu ba tare da sun iya ɗaukar koda allura ba cutar ebola da ta bulla a demokaradiyyar jamhuriyar congo ta kashe kimanin mutane 200 yayin da aka tabbatar da sama da mutane 300 suka kamu da cutar tun lokacin da ta barke a watan agusta bisa ga cewar hukumomi ma'aikatar lafiya ta ce rabin waɗanda suka kamu da cutar suna zaune ne a birnin benin da ke lardin kivu na arewa wanda ke da mutane 800 kusoshin jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun ba da tabbaci jiya lahadi cewa za su kare binciken da ake gudanarwa da ya shafi alakar ofishin yakin neman zaben shugaba donald trump a shekara ta 2016 da rasha daga duk wani shishigi da sabon mai rikon mukama attorney general matthew whitaker zai nemi yi wanda ya rika kushewa binciken kafin trump ya bashi wannan mukamin. shugaban jam'iyyar democrat a majalisar dattijai shuk shoma zai yi kokarin makala wani kuduri yayin da za a kada kuri'ar amincewa da dokar kashe kudin gudanar da ayyukan gwamnati watan gobe to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen mu na wannan safiya sai can da hantsi za je mu dauke da wasu shirye-shiryen wato karfe 8 agogon najeriya karfe 7 a agogon gada kenan kafin wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ba da umarni malam sidi da kuma mu na wannan safiya wato jimmy cook baba ya kuma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.